fasara ta kuma aka ce a'a ku kawo da kai game da shi da gare shi ma'ana ana nihin ku kyale sai kun sake dawowa sai an sake towa bai bashi wata rana in sati ya kare ko in wata ya kare ko in bayan kwanakin da aka yi a towa aka bashi a kyale shi yanzu babu haka shi a hali ne sai Allah ya so wanga halin Allah ya kusanta ya yi haka to ya ari hali irin na Allah ya yi shi ko Allah ya gafarta mu yadda yake yahi wa mutane ko yadda yake dage musu kawa shi ko Allah ya jama'a ba shi ya kai cewa ana yi maran gwamnan sallar juma'a ka tsaya kai a zuwa gida saboda ana binka bashi kuma kasu mai binka bashi na yi a takin binka masallaci an ka ce juma'a ta waɗe ka tsaya gida kai a zuwa juma'a akwai matsala ko babu na na aisha Allah ya kara mata da ta ce ta ji manzon Allah biyu sallah yana addu'a bayan ya gama Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama wa a'udhu bika min azabi al-qabr wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udhu bika min fitnatil dajjal yace wa min al-ma'sam wal maghrib Allah ina roƙonka daga aik tsari daga aikin zunubi da kuma bashi ranar ta ce wa ya rasu da yasa kullum kana roƙon Allah tsari daga ma'asani wal maghrib zunubi da bashi sai yake ce mata innal abda idza garima haddasa fa kadaba mutum in yake ba wallahi yana ba da labari ya karya jima ko ba gaskiya na ba Me bin ka bashi ya sallamo ma gida ki wani a sallama ma sai a ce a ce a ce a ce a ce bai nan ya karya ko bai karya ba jima ko bai karya ba wasu iya kawai suka karya sau sun ci bashi mutum na iske ka ya ci bashi gare ka amma in kuka sai ya kawo wata ƙarya shi ne ɗan wasan ku yadda to yanzu ƙarya ga da ya tako muni bisa ga bashin nan fa zuwa kun gane magana ta kuma gane yanzu ya yi abin da ya yi wancan muni ba da ya faɗi gaskiya ba da Allah na kawo sauƙi abin amma da ya to ya yi ƙarya sai abin ya ƙara cewa gaba ɗaya to saboda haka cin bashi a ce shi babin lalura amma yanzu haka ɗaya wai mutum ka zuwa banki ya rubuta loan haka ɗai bai da bashin kowa bai da lalura koyi babu aihuwa babu aure haka ɗaya ka zuwa ya rubuta loan a bashi dubu ɗari kawai ɗaya sa suka zai kashi wallahi wanda ba dubara ka. kai ko bashin da bai da ruwa ko bashin da bai da ruwa ba a son ka ci saboda gudun mutuwa to bale bashin banki da abbashin bala'i now bashin banki bashin bala'i na in babu lalura haramun na a ci don bashi ne da ruwa bashi ne da ruwa ciki saboda haka musulmi wajibi ne na ya ci mutum bashi don mi saboda kar mu za su riske shi arabi ne bashi a shi da yake bayyana shi a cikin bala'i shi da shi da shi ba shi ne bai faɗa ma kowa ba shi a cikin bane a to wasan me yasa ya ce idan ba kuma amma ka bashi rubuta me yasa manzo Allah ya ce sallallahu alaihi sallam? bai zama haƙƙi ga wani mutum musulmi wanda adda abin da ya kasance wasiya da shi yayi kwana biyu bai rubuta ba akwai bashi abinda inda za a kwanta za ka mutuwa yanzu ga kana rubuta wasiya game da shi to in kana lahiyar ka kuma da ke kwana biyu ba ka rubuta ba yanzu ka sai ka ci bashin banki ma ta kawar sani ba yan uwanka babu wanda ya sani to yi mun ga ɓoye ma suka yi sun maciya bashin na haɓoye suka yi da Allah kowa ɓoye suka yi ba nan babu wanda ka cin bashi ya ce faɗa mata sai yi Zuma ko akwai ba ku waɗi to amma kuma ka faɗa masu ne alkhairi kuma ba ka rubuta cikin littafin ka ka aji cewa na ci love din banki dubu kaza lokacin biya da kaza zuwa kaza ba a rubuta ba kamata ya a littafi me abin ga biyu wanga bangare wanda haka bi bashi wanga bangare wanda ka binka bashi kowai da kwanan wata ga wanda ka bin ka ga suna dai kuma ga amount ga wanda kaka bi ga suna dai kuma ga amount duk lokacin da mutum ya biya sai ka ki. duk lokacin da ka biya kai sai ka ki. kai ta yara rayuwa kakana in wanda littafi ya cika sai ka ɗauko wani shi jama'a don Allah in mutum ya mutu ana gani ko a gani shi ne an ba ba cikin da duwar da akwai matsala ciki babu saboda ka wallahi jama'a kada mu dauki bashi wai saukin gare bashi bai da sauki wallahi saboda ka wannan bawan Allah hali ne yayi kyau Allah ya gafarta masa da bai ya wato dage mutane kafa ana son mutum ya zan hali ne dage kafa da a wanda ka sake da mutum wallahi ko ka shi ko wasu ka biya ne kuma ku sani a shari'a ma alƙali bai tsare mutum saboda ba shi da sati biyu inda ba shi na kaciki baka biya ba gejin abin za a tsaye gidan yara sati biyu sati biyu nan in kana abin nan kana wasuwa in ba kada sai a sake ka abin sai yadda ka samu jama'a ina fatan mun gane magana ku saboda haka shi yasa aka san mutum ya ta kai samu kai na rayuwa wasu abin da mara suna jiyon mukan su da zahiyar. yau na yi magana da wani bawan Allah shi mata ta yi ta matsala ta sama ba ta yi ba ta zagaye sai da shayi kuma duka albashi ne ko dubu talatin da ke ba albashi ne da ke dubu talatin ba ɗaya ne ba su zagaye ta fara musu ba su zagaye sai dai shayi da sahi ko sai ya so masa shi na yana karanta ran complaint ɗin mata ta yi yake tasa ya fi ya fi bashin banki sannan ga ta matar da kowa ta amma wai haihuwa ya sai winston ta ta yakin yayya wata uwa suna wurin sayan kayan biyu wanda albashi yi wasu ko zuwa sun yake ba wato rayuwa ta sai mai rayuwar manya saboda matan manya suna zuwa wani suna ce mata ai kaza mijinta ya bata kaza mijinta ya bata kaza Gaga in ka ziba za ka ga shi mutum ya tsaya ya rayuwa label ɗine da Allah ya ajiye ne da ka ganin level ɗinka ya yi ƙasa akwai wanda yi gano ma ƙasa a ya daidai inda an ka aje ka gidanka in ba ya abinci rana gidanka sai ka so zo gala abu amma ai ma zaɓen kan zo ku ci da kai biyan ka sha ruwa mu jira abincin dare in ba ka yi abincin rana shinkawar rana sai yau dau a dama ma ka sha iya ka sha kowa a jira abincin dare ko to a wasu da suka ce aiki wani ko da kana ganin kura kura ɗari biyu ba ta isa mutum da shi da mata ce da ɗare guda ko biyu ba ta isa to eh eh eh ana bin mutum bashi eh eh eh na'am a'a ba sai da wasana ba lahira ne yake biyan bashin abin da yake tambaya shine wanda aka bin bashi bai faɗi ba hayan mutu kuma shi wanda ka bin bashi bai yahe ba zai sha wahala kabari ta hanyar bashin da aka bi dai sannan a ce lahira sai ya dibi lalace an biya ne bashin ba don ran tashin iya babu kuɗi ƙasa amma akwai lada kuma akwai zunubi lada ka za a ɗiba a biya wannan da ka bin ka bashi yana eh, bin dubu goma sai a yi ladin dubu goma Allah shi ya san kwatan kwatan ladin dubu goma sai a sami cikin akawun ne wanta kai ko kahiri na wasu ya fi ba an bashi sai dai daga ba a sheke ta gaban za saboda bai da abin nan bai da registration ne rubuta ba yan uwan shi kuna iya san da shi ne wa'anda sun ka yana mu'amala da zuciya haka ya kamata yan uwa in mutum ya rasu yan uwa ka bi kabin abokai da abokan hulɗa yan ɗan kasuwa na da yan kasuwa yan uwa ne in manomi na abu manoma yan uwa ne ɗan dan kwallon abu yan ƙwallon yan uwa ne duk a tambayar. su yana yi wa ya ci baci gare su bai hudi ba kaga su suna iya bayani so sai abokan hulɗa ne kuma sai a ƙara bincikawa ko da kawai yau har a cimma wanda yana bin bashi amma bai iya ba dan na san wai na bin wani bashi ya mutu cewa lawa wani bashi na bai iya yi amma ina ina iya yau ya wani abu ko mutum na har arhe ko yana can daure cikin lalura cikin da aka biya bashi shi yasa wasu ka cewa in ka kana yawan mulkin mutum yaro kana yawan ganye to wai bashi na aka bi ne ka so a biya mai kamar da wasu kafin sarawa. amma ga fasara ma'azin an biya mai sabba ko ba gaskiya ba a duk gudana ko ba ba ba ta ba an dubu ashirin ta wuta dubu ashirin akwai wanda ya malam da yi dari ba biyar aiki da ingila da yake zuwa na dari ba biyar dubu dari ba biyar ga wuta gida ne to biyar zuwa a gyara mai yanzu nan malami ta gwabi goma sha biyu ka malami kuma da dare ya yi na kulle zamu da wato abinda annan jama'a ku sani wato kusan na yi magana kwanan baya na ce gwamnati suna taimakawa wani mutanen ta. shi ne a ɗora ma aikin da ba an san baka iyawa kuma kai ku saboda ruwa ka ɗauka ka ce ayawa yawa na bari misali yanzu wanda an ka ɗauka ranta suwa misali inda an ka yi sai za a gina albashi ne dubu shidda amma sai ya ce kawai kullum ya sai ya dawo ya za a yi tsaya aiki ne yana iyawa kuma aikin da bai bari ne su jima'a ba a da hanyar kashi ne ba inda ya aiki nan ba ya ci haramu ma kazalika yanzu nefa su mu ba mu da gaskiya su ba su da gaskiya akwai wanda shi iya son samu na yana iya bin wata hanya ya kullo ta gane ya sha wuta shekara goma ba da kwamfiti ba akwai su ko babu suna da mita amma su da gafashin mama ne nita kajiwa sai a kullo wuta wata wata ana gafashin wata ba to dibuwa ga shi ko gami a cire shi ko to su kuma sai a to yanzu ko duk za a yi su ko ba a iya daidaita abun shi yasa haka ina dubabu tsari to wallahi mutane sun halaka a wasu kasashe da yake akwai tsari na kwarai wutar da kashe sha za ka biya daidai wa daida yadda ka san ka ka so gumi ka so gidan ka adama ba to saboda ka shi yasa gaskiya da kyau ya kasance mutane su tsaya a tsarin da Allah ya ajiye zai taimaka musu tsaye da gaske wurin samun escape gaban Allah ya sashi kiyama da jama'a ina ganin tura hadisin mu gudana ko ko kuma tsaya haka na hamam sashi yake haddasa Muhammad bin Salam an Idris an ibn Idris kala sami'tu abi yuhaddithu an jaddi naji baba na ba labai da kakansa da ya jiyo an abi horar daga Abu Rasul ila Rasul kuma ma aksaru ma yadkhulul janna yace awa manzo Allah tambaya shin an mafi yawan abin da ta masa da aljanna ya an ida ya mutum ɗari, sai a samu mutum 90 shi ya kai su aljanna mina ka yawan kai yawan kai mutane kala sai annabi ce taqa wallahi wa kun kullu tsoron Allah da kikkiawa hali kala sai ce wa ma aktharu ma yadkhilu an-nar to wai me yana kai yawan kai mutane wuta kala sai ce al-ajwa fani wato tiki biyu al-fam wal fard da baki da al-awra manzo Allah ya tsoron su suka kai mutane wuta ga baki daya in ka iske mutum 100 in ka dibi abin da ya kawo su wuta 90 cikin su in ka dibi abin da ya kawo su wuta ciki da al'awara ciki ne al'aura dan sai ji daɗi ga baki ne komai na yasi komai yana yi duniya don biya bukata ce da shawa ce komai na yi duniya kaga farjin ka ya halaka ka ko bakin ka ya halaka ka ka ji daɗi حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثنا معا عن معاوية عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه أن نواس بن سمعان عن قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم wannan sahabi ya tambayi manzo Allah Nawas ibn Sam'an yawa annabi tambaya game da abin da da'a da kuma zunubi me da'a me zunubi kala sai annabi ce albirru husnul khuluqi abin da kuma birru kyakkyawan hali hali mai kyau wal ismu abin da kuma zunubi ma haka fi nafsika abin da ke ma kaikayi a cikin rayuwarka bai kwanta maka ba wa karihita an yatsali alaihin nas kuma kana kyamar ya ya linkaya ga mutane shi ya zunubi wanda baka san abin kana yi zuba ina fata mun gane magana da yake wannan hadisin ya sanar ne dai amma akwai maganganun malamai a kai ne kwarai da gaske wannan wannan wannan game da birru da ismu saboda ka dai babu lokaci insha Allah sai wani lokaci idan Allah ya hada mu kuma roƙon Allah ta'ala fara mu cikin karatu mu Allah ka yaje mana daidai mu kuma Allah ya wanda karanta ya samu yaki da abin da muka ji subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa